Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Bayan labaran duniya Zara Aminu Fage za ta shigo da shirin dandalin 'yan jarida wanda zai rika nazarin batutuwa da suka shafi aikin 'yan jarida. sai kuma maimacin shirin tsaka mai wuya amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a barkamu da asuba ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jamhuriyar Nijar ta Seni ta rarraba kayayyakin zaɓe a duk wuraren da za a gudanar da zaɓe a yau Lahadi. Hukumar ta kuma ɗauki matakai don kaucewa kurakurai da aka ci karo da su a zabukan ƙasar da suka gabata. wakiliyarmu a damagaram tamar abari ta aiko mana da wannan rahoto yayin da aski ya zo gaban goshi tuni hukumar zaɓe mai zaman kanta tana da magaran ta sanya kayan zaɓe a inda dukkan za a yi zaɓe kamar yadda shugaban seni ta nan jihar da magaran shebu musa ya bayyana duk kayan aiki da ya kamata a yi hannu da su cikin wannan zaben an tura su cikin kowace komin kowace komin ta tabbatar mamu da sun samu kaya har da biletan komi da komi an tura masu kuma mun kara masu darasi bisa kan yadda ake shirya zaɓe abin da ya samu muka shi saboda 'yan kurakuran da muka gani wancan kana saboda a gyara su eh, zaben ya ƙara kyau ya hikawa wancan wanda muka ga wuce kuma duk wani bukatocinsu wanda ya kamata a kai masu a gyara masu saboda su yi zaben da kyau kudaden da ya kamata an turo mu kuma kowa mun bashi kudin shi zaben kananan hukumomi an samu kurakurai a wurare da dama hakan ta sa a yanzu haka aka ɗauki dukkan matakan da suka dace don kauce ma dukkan wata matsala yanzu lokacin da muke suna nan suna binciken kayan da aka kai masu su diba su gani abinda babu su faɗa mamu a tura masu kuma za su ba mambar da biro da vote horo su ma su kwatanta musu yan kurakuran da aka gani can a gyara su an samu kurakurai wajen in ka zaɓe in ka sa ta dawa karama ita ce ake sawa ba babbar ta dawa ba in ka sa babbar ta dawa ba na ake kenan dole ne a kwatanta musu karamar ta dawa ake dawa hannu ciki a sa ciki kuma cikin dan hilin duk inda ka sa zaben ka yayi in ka aza bisa kan hoto in ka aza kusa zaben ka yayi abinda ba a so ka hita cikin hilin ka aza ko kuma ka yi aza da ba iya ganewa kama zabe kasancewar cutar corona virus ta shigo cikin duniya shugaban na hukumar zabe wato seni ya yi kira kamar haka kullum muna kira muna cewa ka amince da corona na akwai ta har yanzu akwai ta kuma kowa ya ga da take muna kiran mutane a kiyaye zaɓe abu ne wanda ke kawo cunkoso da yawa wannan cunkoso a yi kokari a tsare matakan da gwamnati ta ce a yi a bisu ya kamata a bisu saboda mu kare lahiyar mu kare lahiyar jama'an Tamar Abari, muryar Amurka daga Damagara a jamhuriyar niger. To madalla a gaida a Tamar Abari. A jiya Asabar shugaban Amurka Donald Trump ya ci gaba da yin fatali da suka ga tallafin annobar corona virus. da kuma kudaden gudanar da gwamnati batun da ya cecceki tun a farkon wannan mako. Trump ya wallafa a shafinsa na Twitter a jiya Asabar yana mai cewa ina so in baiwa mutane mu masu daraja dala dubu biyu amma ba dala ɗari shida da baya isa komai ba wanda yanzu yake cikin kudirin da ake so na sanya hannu a kai. 'yan jam'iyyarsa ta republican suna kallon ba da kudade masu tsokan ba abu ne da zai yiwu ba matsayar da 'yan democrat suka nace a kai a bada dala dubu biyu a baya zababben shugaban amurka joe biden ya yi kira ga trump da ya sanya hannu a kan kudirin na yanzu na dala ɗari shida. labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka daga birnin washington dc babban daraktan hukumar kiwon lafiya ta duniya ta who tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa a wani sakon bidiyo cewa annoba coronavirus ba ita ce annoba ta ƙarshe ko kuma cuta mai yaɗo ta ƙarshe ba ya ce wannan gaskiya ce a cikin rayuwar ɗan adam dole ne duniya ta ɗauki darasi daga covid-19 kana ta bambance tsakanin kiwon lafiyar ɗan adam da na dabbobi da na halittun duniya in ji tedros a wani jawabinsa na farko na zagayowar ranar shirin tunkarar cututtuka masu yaɗo ta ƙasa da ƙasa tedros ya ce kowace ƙasa na buƙatar ta zuba jari a cikin abin da ya kira samar da kayayyakin kiwon lafiya lamarin da zai ba da damar kaucewa da gano da kuma rage faruwar duk buƙatun gaggawa A ƙarshe, cutar COVID-19 ta kunno kai a cikin gidajen yarin ƙasar Belarus da ke cike makilda mutane da suka yi zanga-zangar kin jinin shugaban ƙasar mai mulkin daniya. Kana wasu masu zanga-zangar da suka kamu da coronavirus sun caccake hukumomi da yin watsi da aiki su kuma suka bari cutar ta ƙara ta'azzara. Masu fafutuka da suka tattauna da kamfanin dillancin Labarai Associated Press bayan an sake su. Sun ce gidajen yarin ya batse da mutane babu isasshen iska babu abubuwan rayuwa kana babu magani kastos Lestake mai shekaru 35 a duniya ya zargi gwamnati da baiwa cutar damar yaduwa cikin gaggawa a gidajen yari saboda bambancin siyasa. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na dandalin 'yan jarida daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Sunana Zahra Aminu Fage. cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon za mu ci gaba ne da duba batun yanayin dangantakar aiki tsakanin hukumomi da ma'aikatan yada labarai ko gidan jaridu. Wanda a makon da ya gabata muka leƙa jamhuriyar Nijar. A wannan makon wakilin murya Amurka Mahmud Ibrahim Kwari ya tattauna mana da Malam Bashir Muhammad Bashir, ɗaya daga cikin gogaggen 'yan jaridun Najeriya da ke jihar Kano. sai a biyo mu a cikin shirin domin jin karin bayani. wannan tattaunawa ta ba za ta tafi ne akan alakar 'yan jarida da jami'an tsaro ko kuma hukumomin tsaro wai wannan alakar da ake ta magana kullum Wai ya take ne wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimmai abin da ya sa suka zama dan juma da dan jimmai saboda kowanne al'umma ya kewa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne tsakaninsa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu cigaba kullum nakan tuna maganar thomas jefferson shugaban amerika na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin ƙasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo ba ne a tafiya irin ta sanan kone irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo saƙo daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo saƙo daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su ko a tsakiya suke baya ga waccan alaƙa ta yi wa al'umma mm. aiki mm. menene kuma haɗin jami'an tsaro da su 'yan jarida to idan ka duba zaka ga jami'an tsaro da su da 'yan jarida kamar yadda na ke ce maka dan duma ne da dan jummai su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataye a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya kuma ko da lokaci za ka gansa tare a wajen aiki duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida musamman a tarurruka waɗanda ake yi domin al'umma wanda masu mulki suke wato kusan gaya wa al'umma irin abubuwan da suke yi suke baje kolin su mm. to ba inda zaka ga dan jarida ba ka ga jami'in tsaro ba kuma duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda.

su jami'an tsaro ko yaushe da 'yan jarida ake kwafsa kuma galibi mu a nan kasashen mu masu tasowa za ka ga irin waɗannan rigingimu suna haɗa 'yan jarida da jami'an tsaro amma kuma wasu lokuta za ka ga ko a jami'an tsaron za ka ga waɗanda suka kai matsayi na koli ma'ana masu manyan mukamai su suka fi gane darajar ɗan jarida za ka ga misali duk lokacin da aka ce an yi sato kasa katse tsakanin ɗan jarida za a ga jami'in tsaron da aka yi samu wannan matsala da shi za a ga mai karamin mukami ne saboda mai babban mukami ya samu irin wayewa ta ilimi mai zurfi ya san kaule da badi na irin hudda kuma ya san mahimmanci na 'yan jarida wanda za ka ga galibi a kowane irin yanayi ko a mataki na jiha ko a mataki na tarayya duk lokacin da aka cewa an kawo sabon kwamishinan 'yan sanda misali ko sabon darakta na dss misali ko sabon wani jami'in tsaro dai wanda aka bashi alhaki rike wata ja a matakinsa na farko za ka ga 'yan jarida su yake fara nema kuma duk lokacin da ya kira 'yan jarida bayanin da yake wa duniya shine duk wani aiki na da zan yi ba zai taba inganta ba a yi wa al'umma aiki na ba tare da na samu haɗin kanku ba misali za ka ga idan aka kawo sabon kwamishinan 'yan sanda ya zo da wato azama ta yin aiki a duk lokacin da aka ce an damke masu laifuka daban-daban mm. kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane mm. kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa 419 kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga nan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san yi ba to kaga nan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole To amma duk da wannan dolan za ka ga 'yan jaridar ka wato suna kokawa da yadda su jami'an tsaron suke zame musu wani yanayi na ko kadangaren bakin tulu zaka kira ko kuma mayar da hannun agogo baya wajen gudanar da aikin su ko da shi ka ce kananan jami'ai ne ke yin wannan eh, su suka fi yin haka mm. wani lokaci ko da zaka ga cewa akwai wani mai babban mukami wanda zaka gani wani lokaci idan aka ce an yi wa dan jarida duka ko an kwace wa dan jarida kayan aikinsa walau na'urarsa ta ɗaukar hoto walau na'urarsa wadda ke daukar magana wadda ke daukar murya za ka ga wasu lokutan idan dan jarida ya zo ba da labarin irin takaici da abubuwan da suka faru da shi zai ce ga wani mai mukami na wani babban hamsa mai mukami kaza shi ya ba da umarni ga yaransa suka dira masa suka ci masa mutunci wannan din ma ana samu amma karshe idan aka ɗauki abin a matsayin kungiya za ka ga manyan ne suke ba 'yan jaridar hakuri kan abin da ya faru a can ba. duba da sanin cewa idan dangantaka ta ɗore a haka to su suka fi kowa hango illar ɓaci lalacewar dangantaka tsakanin su a matsayinsu na jami'an tsaro da suke wa al'umma aiki da su kuma 'yan jaridar da su ma al'umma suke wa aiki. wai ita wannan alaka a tsari na ci gaba da kuma tsari na limana ya ya kamata ta zama ne abin da ya kamata ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce masu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talabkocin ƙasa. Masu sauraron mu a nan shirin dandalin 'yan jarida na wannan makon zai da sa'aya. Sai kuma wani makon idan Allah ya kai mu za mu kawo muku ci gaban hirar. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin Muhammad Ibrahim Kwari, ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya. A gaida Zara, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaitin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Jama'a salamu alaikum barkanmu da sake haduwa a wannan lokaci da muke ci gaba da baku muhawara kan siyasar jamhuriyar niger Sule mummuni Barma ne ke fatan kun waye gari lafiya. Muhimmancin babban zaben da kasar ta Nijar ta fara gudanarwa a ƙarshen makon jiya ya sa hankalin 'yan kasar mazauna ƙasashen waje ya karkata kacokan akan dambarwar siyasar da ake fuskanta a yanzu haka kamar yadda 'yan nishar na cikin gida suka zuba ido su ga yadda za ta kaya a wannan fafatawa haka ake ci gaba da tafka muhawara a tsakanin 'yan adawa da masu mulki mazauna kasashen waje duk kuwa da cewa ba za su samu damar kada ƙuri'a a wannan karan ba sakamakon annobar koronar da ta addabi duniya Shirin tsaka mai wuya na wannan maku na dauke da wata muhawarar da Nasiru Adamu El Hikaya ya shirya a ofishin muryar Amurka na birnin tarayya Abuja. jama'a mu da shigowa wannan zaure na musamman na sashen hausa na muryar amurka a cikin wannan shiri na musamman na tsaka mai wuya wanda za mu tattauna ne da al'ummar nijar mazauna najeriya ciki ko hadda wanda yake marawa gwamnatin nijar baya wanda shine ma shugaban matasa na najeriya na jam'iyyar pnds tarayya sannan muna tare da shi abubakar na mata wanda shine sakataren yan jam'iyyar lumana a nan najeriya me za ka ce wani shiri kuka yi wa wannan zaɓe mai zuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ni alhaji nasiru barkale kuma ina gode ma biyoye da suka gayyace mu don mu zo mu faɗi ra'ayinmu da ganin mu akan siyasar niger eh, na farko zan ce muna da furan wajen guda hudu wanda suka ba da haɗin kai na bangaren adawa don su kada wannan gwamnatin azaluma me kake nufi da zayyana gwamnatin pnds da azaluma Eh, abun da yasa nace zalunci a ciki shine handaman kudaden mutane da suke kashewa ba a daidai ba saboda gwamnati tana tafiya a kan turba na demokratiya shi yasa komai ya zama kamar cikin kwalba ne duk abun da yake ciki ya kamata kowa na gani to su suna abubuwan nasu kuma a rufe ba sabar mutane suna gani sai in Allah ya tona musu asiri kowa ya gani kuma sai su kama kame nasu kuma ko ya yi laifi sai su sashi hammata su ɓoye alhali kuma ya yi laifi amma na adawa ko tari yayi sai an ce a kamo shi a nemo shi yanzu haka akwai mutanen mu kusan guda hudu a akwai biyu wanda sama da shekara hudu suna aje akwai sa'idu bakari akwai mala ari duk suna rihe saboda mai saboda siyasa to ire-iren laifin da aka ce sun aikata kuma akwai wa'anda suka aikata wa'annan wanda ya linka nasu sau dubu ma suna nan suna yawo suna kwana a gidajen su ba abun da ya shafe su saboda mi saboda suna cikin wancan gwamnatin alhaji sani usman na san na ga kanka yana motsi eh, dan an ce ko yan da yas kamar yadda shi bubakar na mata ya faɗa cewa gwamnatin ku azzaluma ce faɗa wani martini za ka mai eh, na farko dai wannan ya faɗi ra'ayinsa eh, sakamakon cewar dama Eh, shi ya aka ce mutum na adawa duk abin da ya dama zai dauko na rabin siyasa shi in bani dama shi in bani da shi da haka wannan ra'ayinsa ne faɗa ba gaskiya ba ne ba na tunanin cewa gwamnatin muhammad isu eh tana bambani da nan dama saboda dama ya kamata ce duk wanda ya lafi a cikin kasa eh a kama shi to kuma in ke tunanin cewa lalle mutanen sun aika laifi ne dalilin da suka iya sabon ka kama su kenan bubakar kaji to a je cikin kasa a tambayin kasa mana suwa suka fi kowa laifi yanzu 'yan adawa me suke yi ba abun da 'yan adawa suke yi tun da duk makamai manya-manya duk mutanen su ne kamar Nijar kasa wanda ake tunanin tana da mutum miliyan ashirin ko da 'yan diko ma ashe mutane wanda suke jikinka su kaɗai ne zaka bar su su ji daɗi su sakata su wala ai ba ashe haka demokratiya ba alhaji sani usman faɗa mana tun da kai yanda suna so ta ci gaba da mulki menene da wani sako za ku shiga kamfen din nan na bana ito eh, alhamdulillahi eh, sakon da za mu shiga da shi dukkan din bana eh, yan ƙasa dai na farko da sun gani a kasa sun gani irin da rawar da shugaban iso ya taka a nijar kuma da yarda allah in insha allahu wanda muke sai gaje shi bazin muhammad zai ci gaba da zai ci gaba dora inda shugaban isu ya aji da yarda allah Inshallah. Allah to bari mu koma wajen Bubakar na mata shi Alhaji Sani Usman bin Idris ya ce an gani a ƙasa hmm. tun da an gani a ƙasa ko me da wahala mun ganta a ƙasa duk Nijar an san tun da in ka bi hanya yanzu in ka tashi daga Nyamai zaka je Gaya wahala da iya wahala sai ka ganta in ka tashi a gadas zaka zo tawa wahala iya wahala sai ka gani ka tashi daga agadas ka ka arlit haka nan kenan mun gani wahala mun ganta cewa suna da ta dan takara tun kwanakin baya da na mai girma eh, salu jibo ya yi wannan kongare nasu gaba ɗaya su rikice yanzu ko kowa za a yi naɗe-naɗen nan da suka so su yi wane karɓo min mulki in ka bani zan rike shekara goma in na sabka zan baka kai ma ka rike shekara goma ka zo ka ba ɗana shi ma ya shekara goma hakanan hakanan ƙwallon nan ba za a yi ta a Nijar ba Nijar ƙasa ce wanda Allah ubangiji mata albarka tana da mazaje mata da eh, maza masu ƙoƙari wanda suka san siyasa kuma in Allah da za mu yi musu eh, blocking za mu yi musu gate ba za su iya tsallaka ba. Mulkin tarayya shekarar wannan na Isufu an gode ya gama shi kenan amma ba maganan tarayya kuma daga 2021 zuwa sama ba maganan tarayya. an wuce wannan wurin sai wata sabon jam'iyya kuma za ta zo ta kafa tarihi naka kuma jam'iyya ita ce lumana ta sonic sanar samu muhammadu insha allah alhaji sani usman an ce kun shi eh, abubakar na mata ya ce kun firgita tun lokacin da salu jibo ya fito shin da gaske ko rikicin ne ko kuma nan mara ka ce yan adawa ne suke eh, wannan ya faɗi ra'ayinsa ne eh to shi eh, na maganar salu jibo da ke magana wannan lalle salu jibo shi da shirya zaɓe ya zaɓe haka ne tabbat amma ban da haka ban san wani ba ciki kuma a yanzu harkar siyasa eh, insha Allahu ba za a san majito ba sai mai ta kare insha Allahu lokaci yi lokaci na tsanina in har za ta samu menene shi yasa sa eh, eh, zuwa muhammad din kuke ganin cewa dan takara ne wanda zai samu karbuwa a dukkan eh, yankunan eh, eh, yankunan Nijar. Eh alhamdulillah ba zan birnin da kauye ya samu karbuwa a Nijar. Fatan muke yi Allah ya kama lokaci. ko da ke alhaji sani da yake wakil bangaren gwamnati kake shi yasa in kalmomin ka kaɗan ne ba sa yawa bari mu sake koma wajen shi bubakar na mata ya faɗa mana ga dai ɗan takarar an san irin yanayin karfin gwamnati da tasirinta a wajen zaɓe eh, ana yin shekaru da dama eh, Muhammad eh, isuku ya hau mulki bayan shi baya ita takara sau da dama kafin Allah ya bashi wannan ya nuna yana iya yiwa komai zai iya faruwa kenan a wannan zaben don inda za ta iya zarcewa ko kuma 'yan adawa za su iya yi wani abu a duk matsalolin afirka idan shugabanni suka hau ko kuma ya ce jam'iyya mai mulki a ƙasa yana da wuya ake iya kwace mulki a a yana da wuya cikin wasu kasashe inda dawon nasu bai yi kamar Nijar amma Nijar alhamdulillah muna da jagoran dawa wanda namiji ne jajajaje a kan kafan shi ke tsaye kuma ya sayan da za yi takil mutum mutum ya faɗi kuma mun gwada musu ba so a ba so biyu ba kenan maganan su wuce su zarce ba magana yadda na faɗa na farkon nan ce maka tarayya bakin mulkin ta wannan lokacin ne kuma haka ne saboda me Niger dole jambiyun nan da yawa suke suna nan kuma kowa yanzu ya daraja zai nemi eh, shugabancin kasa in an zuba dawakai an je na farko an ga kai biyu da suka zo sannan mu san ina za a kama wa za a kama ma amma maganar tarayyar nan ita in ba ba sai mun same ta wajen goma sha sani usman kaga irin kaji ko irin bayanan da ake faɗa game da ku cewa ah, watakila taku ta kare wannan karan a jamhuriyar nijar wata sabuwar jam'iyya za a sake samu za a yi sabon lali. azubu kamar yadda muke gama dinnan duk wannan maganganu da yake yi na magana cewar tarayya ta ta kare ta kare lokacin ke jira insha Allah kuma mu mun sani eh, shugaba isu ya gina Nijar a yanzu haka yannan kuma muna son magajinsa da yarda Allah inda aji zai ci gaba da gina Nijar kuma abin da ke kara gaya ma cewar eh, 'yan ƙasa a Nijar sun san cewar irin halin da isu ya sami nijar kuma irin halin da ya kai nijar a ciki kaga sai mu ce alhamdulillahi mu Allah godiya to madalla masu raro nan za mu dakatar da shirin tsaka mai wuya a wannan mako yanzu a madadin nasiru adamu elhikaya da bakinmu alhashi sani usman na pnds tarayya da abubakar na mata na model lumana dukkan su 'yan nishar mazauna tarayyar najeriya sai jagoran shirin Aliyu Mustapha Sokoto ni Sulemu Muni Barma da dukkan abokan aiki ke ce da ku sai an jima. waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mitoci 1725 da kuma 60 Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. madalla masu saurare nan kuma ka kammala shirye-shiryenmu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na Madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon Najeriya, niger da Kamaru karfe uku agogon Ghana. yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da salomon Abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya. da alheri.